DW abu namu. ko mutum na da muni duk yadda fuskar mutum ya kasance in mutum ya yi kwalliya sai ki ga wallahi mutum ya yi kyau. A yau shirin abu namu zai duba yadda kwalliya wato make-up a turance ya kasance wani abu wanda kusan kowace mace ke sha'awar yi da zarar ta fara girma domin yana sa ta yin kyau sosai. tare da birge mutane musamman ma wanda take kauna to sai dai a share ɗaya kuma yin kwalliya na ɗaya daga cikin abubuwan da ke iya haifar da matsaloli a fannin kiwon lafiya masu sauraron mu takura mata isa wanke ke farin cikin shan akalar shirin na abu namu maganin kwabe mu ilimi siyasa zaman lafiya tarbiyya abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu muryar rediyo jamus ke gabatar da abu namu maganin akwabe mu abu namu maganin akwabe mu babu wanda za ya hana mu babu wanda za ya hana mu kamar yadda muka bayyana muku tun a farkon shirin a yau za mu duba yadda kwalliya ya samu mazauni ne a cikin rayuwar yau da kullum na mata tare kuma da zama wani abun da mata suke tunkaho da shi sosai a cikin zamantakewarsu na arme da ma na shiga cikin jama'a saude wata matar aure ta bayyana mana yadda take kashe makudan kuɗaɗe ga yin kwalliya da ma dalilinta na yin haka ko da so ɗaya ne cikin watan ina kashe wajen jika hamsin wajen gyara jikina da huskata ba don komai ba don mai gidana ma ya ji daɗi in ya kalle ni ya ji daɗi ko mutum na da muni duk yadda fuskan mutum ya kasance in mutum ya yi kwalliya sai ki ga wallahi mutum ya yi kyau yin kwalliya dai bai tsaya ga matan aure kaɗai ba har ma da 'yan mata waɗanda daga nasu ɓangaren suna taka muhimmiyar rawa a wannan fannin halima matashiya 'yar shekara goma sha biyar ta bayyana mana yadda ta fara yin kwalliya tun a lokacin da take da shekara sha ɗaya a duniya Ta rukum da irin yadda ta sha fama da ma'aifiyarta. Ina da hoda, kagayon da abin ga dajan baki da kumfar. Kin ga yanzu abu eh, yayin da ake yi ma haddasa ma ake sa kagayon. Haddasa sama ido ma ake sa kagayon. Yanzu ni na ma bar sa far din nan. Sai da in nayi sai in sa sama ido na sai in sa kagayon. Na fara kwalliya tun ina da shekara goma sha ɗaya. Don ina ganin mutane suna yin shi yana birge ni sosai. mu mata ba ta bari in yi shi kuma ina gan shi na birge ni sosai inda ce ta ce wa gina ga yin kwalliya daga baya da ta ga na matsa sai ta bari ba su ce min komi ko na yi na huta don na huta waje na gan hakan ga abokai na suna yin shi na birge ni sosai shi ne ni kuma ina samu yan kudade na ina tagawa in ta in sayo to amma maki ba ta sai miki kayan kwalliya <laughs> don ba ta so in yi shi ba ta sai min kayan kwalliya sai da ina samu yan kudade na sai in ta in sayo to yanzu idan kin huta baki kwalliya ba ya kike shi a jikinki a kawai ban jin daɗi ko kaɗan <laughs> to baki fara zuwa ba kamar wajen salon hakan ga domin yin kwalliya ba ban fara ba amma ina jin ba daɗewa fa zan fara har dai shekaru nasu ɗan karu. Galibin mata da 'yan mata dai suna yin kwalliya ne domin birge jama'a musamman ma maza kuma daga bangaren nasu mazan suna jin daɗin haka. Bai eh, yau kowa sanin kowa ne kwalliya ta zama ruwan dare an ce gama duniya. Tabbas gaskiya ne tun lokacin 'ya'yanmu da kakanninmu ana kwalliya amma sai zamanto kwalliyar da ake yau kamar ci gaba ne an ka samu saboda abubuwan da ba a samu ba can baya ko da ba a yi ba yau shine ake yi sunayen kwalliyoyi kala-kala daban-daban to lallai ita mace an san da in ta yi kwalliya ba ta yi kwalliya ba an san da ita mace kawai halitta ce daga ubangiji wadda Allah ya riga ya ma ɗaukaka ya ma kyau' to kuma amma an san da mace in ta ƙara kwalliya kuma kowa san da cewa za ta ƙara kyau, za ta ƙara haskaka za ta ƙara birgewa kuma ta jayo hankalin wato mutum kwalliya dai ko mu ce make up ta kasu kashi-kashi a cewar Zainabu wata kwararriya a fannin yi wa mata kwalliya kama makiyaji kenan mu a nan a yaren mu shine mutane suke ce ma menene makeup kama gyara muna gyara huskan mace ya danganta kuma da yanayin yanda mutunan yake muna yi na amare muna yi kuma casual casual shine simple mm. kamar haka in zaki je wajen aure sai ki zo kawai a shashafa miki abubuwan da ya kamata a fuskanki muna yin sabulu muna yin gyaran ama amare kaman goma shi kenan hmm. su duka muna yi na gyaran fuska eh muna yi to bari mu koma daga bangaren ka Dr. Usman dan rani shin ko akwai wata matsala da yin kwalliya ke iya haifarwa a fannin kiwon lafiya kwalli wannan da mata ke sawa da wanda ake sa far wannan wanda za a ce kamar sigina ne a yawanci sai ku ga akwai plumbo a gare shi wato shi plumbo wannan yana da illoli wanda za a ce yana kama jijiyoyi litire neurotoxic yana iya sawa ya zamanto kamar ya rage na namiji da mace eh, na biyu kuma wannan rouge a lever da ake sa wannan ga lebo wannan da lablifa da da shi ne ake risen ne ake yin shi shi kuma risen yana cikin a kamar wata uwar ce da ake yin wani poison da shi kwazo inna idan aka yi shi a yana kashe mutane har ya zaman cewa ma ana iya yin kamar eh, makamin kashe mutane na haraka biyoloji wannan mai gaskiya yanda ma'aikatan yin haraka kayan abin da suke nuna idan aka sa temperature da yawa wajen fabrication in rouge a yana kashe wannan risen wannan mai duk da haka nan akwai risk in empoisonnement kamar cewa mutum ya dinga samun kanshi cuta a kaɗan kaɗan an poison a lantar. akwai cyanur wato cyanur yana cikin manyan manyan poison wanda tun tun jima mutane ke aiki da shi shi kuma yana cikin sanadarai shi ma da ake aiki da shi a cikin haraka wannan make-up wannan eh, sai ku kuma mata wannan aiki da suke da kayan eh, kwalliya wannan bai kamata ba a ce abin kwalliya idan aka buɗa shi ya huce wata uku sai ku ga mace ta sayi kayan eh, make-up ya yi mata hota uku har ya yi haka nan wato sinadarorin da ake aiki da su idan aka yi su wato in suka wuce wannan hota uku akwai wasu cututtuka da ke tasowa a cikin wannan harkar make-up in cututtukan nan suka taso su ne ake ce ma le bacteria wannan to ko akwai hanyoyin da su kwararrun a fannin kwalliya suke doka domin kiyayewa da ire-iren waɗannan matsaloli yanzu shi bangaren sabulu ina da dermatolog ina da yake shi mai ne yace likitan fata kenan mm. kowa ya san mana mana ko mana mana cosmetic mm. to can ne nake tahiya su ma da yake suna amfani da dermatolog insu kamar likitan fata kenan mm. to da mu da su ne muka sa mu cikin juna kamar yanzu sabon melange da nake magana in na tashi shi ne nake kira ya haɗa min sabululluka mm-hmm. da nake yin melange insu tunda yake nima da kaina da su ne nake amfani kama bangaren kwalliyan kuma wallahi ban iya ce muku ga illan da yake yi kuma bai da illa akan fatan mutum amma dai ni kayana akwai wa'anda su odansu su nake yi akwai wa'anda ni da kaina musamman ni da kaina ne nake tahiya kano a kano ne ni nake sayan su akwai saura kuma wallahi odansu su ne nake yi daga kasashen waje to ban iya ce suna da illa ko kuma ba su da illa ga fatan mutum tunda kin san ya danganta to sai dai a cewar rose wata mai shagon yi wa mata kwalliya wasu matsalolin da suke fuskanta ba daga gare su bane amma daga matan ne. Kin san dole ne a samu matsala domin mu sai da muka ɗau shekaru muna koyan aikin yin mata kwalliya. Kokarin su su kawai su ga yadda muke yi su je su koya shi a gida ba tare da sun yi wani koya ba. To kin ga dole ko a samu matsala. Musamman wajen kara wa gira gashi idan har ba ka kware ba ne ba ga aikin saka shi to za ka samu matsala wurin fidda shi idan mutum na son ya yi kwalliya to ya dace ya koyi yin kwalliya kuma ya san ka'idodinta to shin usman rani wani irin shawara ne zaka iya ba wa mata akan abin da ya shafi yin kwalliya a kiyaye sayan kayan kwalliya wayanda za su kara ma fuska fari asko yana tattare da sanadarai wanda ake ce ma corticoid wanda shi asalin shi jiki ma yana secretan shi idan mace tana sawa sai ga wani bijikin fuska nata a ko da yaushe yana a fari irin wannan yana kawo matsaloli da yawa bisa bisa fannin lafiya saboda mu a a likitance muna da fasiyan da yawa da za ku gani sun zo bisa wannan matsaloli sai a kiyaye da kyawu. To masu sauraron mu da haka ne kun muka kawo ƙarshen shirin na abu namu magani a kwaɓe mu na wannan lokacin. A madadin waɗanda sun ka dafa mini shirin ya isar muku. Takura mutu isa wanke ke cewa mu kasance lafiya daga nan sashen Hausa. na DW da ke a birnin Bonn na tarayyar Jamus.